Shugaban ƙasar Senegal Makisal ya kawo ziyarar aiki na yini guda a ƙasar jamhuriyar Kamaru da yalin ziyarar nasa ne domin yi wa takwaran aikinsa ne Mustabiya ta'aziyya na jama'an da suka rasu da ma waɗanda suka jikkata a yayin da jirgin ƙasa ya yi hatsari a tashin jirgin ƙasa na garin Ezeka wanda ya yi sanadiyan mutuwan mutane sama da ɗari kuma sama da ɗari bakwai suka jikkata. Kana Makisal ya jinjina wa Mustabiya na yunkurin da yake yi na yaƙi da Boko Haram. Mustabiya ya yi wa takwaran aikin nasa lalin marhaba a fadin sa da ke birnin yawunde. a madadin ni da mai ɗaki na da kuma makaraban gwamnati na da ma jama'an ƙasar jamhuriyar kamaru baki ɗaya na yi maka lale marhaba da zuwa ƙasar mu na fata wannan ziyaran zai sake ƙarfafa danƙon zumuncin da yake tsakanin ƙasashen mu guda biyu ina gayyatan ka da sauran al'umman gwamnati na da kuma mai ɗaki na ga baki ɗaya da ku zo mu haɗa hannu domin mu sha ruwa tare na ƙara danƙon zumunci a tsakanin ƙasashen mu. le Président de la République du Cameroun, cher doyen Paul Ina gode wa yayana Mustabiya da kuma uwar gidansa Hassan Talbiya da sauran makarabin gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru da irin lale marhaba da suka yi mini. na fata wannan zai kara mana dankon zumunci a tsakanin kasashen mu ko da yake dama can mu ƴan uwan juna ne. To ko me yasa ka kawo wannan ziyarar naka? Na kawo ziyara ne ina jinjina wa kasar kamaru wajen hoɓasan da suka yi na murkushe 'yan ta'addan boko haram a can jihar arewa mai nisa da ta'aziyya ta ga 'yan kasar ta kamaru waɗanda suka jikkata da ma waɗanda suka rasu a yayin da aka yi hatsarin jirgin ƙasa kuma domin yanzu haka an karya lagon 'yan ta'addan mahama awal garba muryan amurka daga kasar kamaru